Ida kuri'a zaben fidda gwani da ɗan takarar babbar jam'iyyar adawa PDP a Tiko Abubakar ya lashe don babban zaben nan mai zuwa, inda zaben baya ma na 2019 ya samu irin wannan karbuwar. Sunana dai ɗan Buram Jimeta ba mai kai labari yau a Najeriya gaba ɗaya illa iyakar wazirin Adamawa. Atiku wanda wani lokacin ake gani yakan kafa jam'iyyar ko ta kwana don kare rasa wajen tsayawa tun sabanin su da tsohon shugaba Obasanjo gabanin zaben 2007 ya yi bayani kan jam'iyyar PDM. PDM ƙungiya ce tun zamanin Babangida Babangida ya yi bai mata rijista ba. Abacha ya zo bai mata rijista ba. Abdulsalam ya zo ta hadu da sauran kungiyoyi aka yi PDP. Sunan PDP din ma daga sunanta ne. Ita ce ƙungiya ma ta siyasa wadda ta fi karfi a cikin PDP. Bayan an yi pdp da yawa daga cikinmu waɗansu sun je sun shiga ampp waɗansu sun shiga ma ad amma duk da haka muna nan muna tafiya a ƙungiyance tare muke abubuwa da dama dama tana da tarihi zama jam'iyyar kanta an haifi Atiku Alif da ɗari tara da arba'in da shida a yankin Jada jihar Adamawa arewa maso gabashin Najeriya. Ya nemi takarar shugabancin Najeriya sau biyar kenan in an haɗa da zaben nan na dubu biyu da da ashirin uku inda ya ci nasarar samun tikiti sau uku. Atiku wanda tsohon jami'in kwastam ne ya fara neman tikitin takara alif da ɗari tara da casa'in da uku inda marigayi Moshood Abiola ya samu tikitin na SDP. A dubu biyu da bakwai yana matsayin mataimakin shugaban Najeriya ya nemi takara a jam'iyyar AC. da su Tinubu suka yi amfani da ita wajen shiga APC da su shugaba Muhammadu Buhari mai mulki. A zaben 2011 ma Atiku ya gwada nema a inuwar PDP inda tsohon shugaba gullar Jonathan ya samu tikitin. Atiku ya sake nema a APC a 2015 amma shugaba Buhari ya samu tikitin. A 2019 Atiku ya takara PDP ya zo na biyu a yawan ƙuri'u in an gwada da shugaba Buhari na APC. Yanzu ga Atiku a PDP don zaben nan na 25 ga Fabrairu. jigo a PDP a Tairo Dalatu Bafarawa ya ce ko kusa ba za a kwatanta gogewar Atiku da sauran 'yan takara ba yana mai buga misali da Bola Tinubu na APC. A Najeriya baya za a kaɗa Tinubu da waziri. A Arewa ba za ka haɗa Tinubu da waziri. a kudu ba sai dai son zuciya duk ɗan najeriya da san ciwon kai ne ya kamata ya yi mana tunanin cewa ba wata hanya ta gaba wadda ya kamata lalle a zaɓi a tiku abubakar cikin jam'iyyar pdp ubangiji ya taimaka mashi mu samu sauƙin halin da muke ciki baya ga zargin bakin jini da PDP ta yi a baya har masu amayya da Atiku ke alakanta shi da almundana duk da ba cajin da aka taɓa yi masa a hukumance, 'yan APC sun kalubalance shi da ya shiga Amurka in ya isa. kuma Atiku ya shiga Amurka da hakan ya kwantar da batun. Da zarar dawowarsa daga Amurka gabanin zaben 2019, Atiku ya amsa gayyatar wata muhawarar takarar shugaban ƙasa inda ɓangaren shugaba Buhari ba su halarta ba. Na dawo musamman daga Amerika domin za mu yi muhawara da shugaban ƙasa. Na jira an ce ba zai zo ba, amma baya nan ba yadda zan yi galubalanci mulkin shi baya bai da amfani ga sauran ai sun watakila akwai sauran wanda za ka yi da su ko da bayanan. Eh, a ah, to sauran su suke mulki ai dukan su ma bata lokaci su suke yanzu dan tawagar kamfen din PDP Abdul Ningi ya ce Atiku ne kadai ke da ta goma shin tinkarar APC a babban zaben Atiku Abubakar ba wani dan siyasa da zai bugi kirji shi dan siyasa ne kamansa yana da san jama'a kuma baya jama'a fasara saboda yare saboda addininka wurin da ka fito baya fasara ka saboda babbar rigarka yanzu dai sai a jira ga yadda zaben na watan gobe zai kaya da ake ganin shata dagarar ta fi karfi tsakanin pdp wato atiku abubakar apc bola tinubu nnpp rabiu musa konkoso da jam'iyyar labour ta peter obi nasura da mailika murar amurka daga abuja najeriya